Wasu ɗaruruwan matasa sun gudanar da zanga-zanga a harabar gidan gwamnatin jihar Niger da ke Mina domin nuna fushinsu akan matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na dakatar da zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukumar kaca Honorable Muhammad Liman Dogo daga kan mukaminsa. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce ana zargin shugaban ƙaramar hukumar ne da satar wasu kuɗaɗe kimanin naira miliyan ashirin na malaman firamare da suka yi ritaya a ƙaramar hukumar ta kaca, shi yasa aka dakatar da shi domin gudanar da bincike a kai. Malam Abdulkadir Alfa shi ne shugaban tawagar waɗannan matasa masu zanga-zanga ya bayyana abin da ya zafi har suka ɗauki wannan mataki abin da ya zafi shine abun ya kai mana iyaka wai an dakatar da chairman na kacha local government honorable muhammad liman dogo an gaya muku dalilin dakatar da wai suna dalilin da suke kawo mana mu bai san mu ba wai an ya cinye albashi na ma'aikata majalisar dokokin jihar Niger ce dai ta bankaɗu wannan tabar gaza da aka ci shugaban karamar hukumar ta kacha ya aikata Honorable Sha'ibu Liman Iya shine shugaban kwamitin labarai na majalisar. Maganan kuɗi ne, an kama shi da lawan da ya shafi kuɗi kusan miliyan 20 kudin karamar hukuma ne ko na karamar hukuma ne wanda kuma an ba da shawara cewa ya maido da wannan kuɗi a dakatar da shi a yi bincike kuma ya dakatar da wannan kuɗi eh, ya mayar da wannan kuɗi. Wannan kuɗin ya yi aiki da bai kamata ya yi da su ba ne ko ya sa aljihun shi ne? Ya kawar da su ne na biyan bukatunsa Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya ce gwamnatinsu ta APC ba za ta ragawa duk wani da aka samu ya yi awon gaba da kudaden jama'a ba. Duk wanda aka samu da shi ya yi laihi, dole a cire shi. ya yi laihi ya ci kuɗin jama'a amma wa'annan da ka gansu yau cewa sun hito suna protex to ni ina gaya maka hayo su akai sojojin haya ne ko da yake da yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar ta kaca da aka dakatar ya ci tura, amma shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger ta Algon, Honorable Gambo Tanko Kagara ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Yanzu nan ba za a ci an cire shi ba tukuna sai an ga wannan zargin gaskiya ne. Ya yi wani abu da kuɗin mutanen nan ko bai yi ba. Samar da kyakkyawan shugabanci a matakan ƙananan hukumomi dai yana da matukar tasiri wajen ci gaban mazauna karkara, kamar yadda masana suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, Mura Amurka daga Mina a Najeriya.